Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka tambaya ni ke da tambaya ni ke da Abu mun ya samu da tilla akan da bayan mu da abu a Ina so ne a bi min hakkin 'ya'yana. da aka lalata su mahaifinsu ya lalata su abin su kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a Allah ya bayyana gaskiya ya Allah ka bayyana gaskiya Allah ka bayyana gaskiya Allah ka bayyana gaskiya Masu sauraron assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Uwar gida idan kika wayi gari wata rana 'ya'yanki mata 'yan shekaru uku da kuma shida suka gaya miki cewa mai gidanki wanda kuma shine mahaifinsu yana lalata da su menene zaki yi kana idan kana alkali ko kuma lauya aka baka labari cewa wani magidanci ya saki matarsa domin ta kalubalance shi da cewa yana lalata da 'ya'yansa tsakanin mijin da matar wane ne zaka ba 'yancin kula da waɗannan ƙananan yaran To lamarin da shirin domin iyali ya tara kenan a rigasa layin Malam Bello da ke garin Kaduna. Kadan kai ku da nisa ga Fatima Abdullahi mahaifiyar yaran nan da ainihin abin da ya faru. Mahaifin yarana ne yake lalata da yarana su biyu mata babba yar shekara bakwai karamar yar shekara uku. To lokacin da na fahimci yana yin lalata da su ita karamar ne ta fara nuna min alama saboda ya tafi ya daɗe watan shi uku kuma wata ɗaya yake yi shi ya sa ma hannasa ne saboda abin ya zama musu an daɗe ana yi ya zama musu jiki to bayan na san haka da ya zo shi na sa yaran a gaba akan mu yi magana ni da shi akan me za a yi ga abin da yara suka ce min sai na mai magana ba na so irin maganan ta zama babban magana tsakanin ni da shi na ce ga abin da yara na tambayi yara a gaban shi suka ce ga abin da mu yake yana sa mana tilla a gaba da baya da baki yana ji to sai a lokacin da irin ya nuna tashin hankali bai yi ba kawai ya tashi je ya face hanci ya dawo wai me muke cewa ba yana nuna bai ji ba ma sai na ce abin da ka ji ne abin da kuma kai Allah ya maka mun washe gari asuba sai ya kira abokin shi ya zo shi akwai fa matsalar da yake faruwa a gidan shi to da ya zo shi abokin ma ya zo shi ya kira yaran yaran suka sake faɗa a gaban shi sai yake cewa shi bai taba ma ko zina ba kuma sai yake tambayan ita babban wai abba ba biyu bane a gidan ta ce eh abba biyu sai ya ce to waye sai ta ce abban mu shine sai ya ce ai abba biyu ne a gidan akwai wani abba ma shi ma zai iya na ce yaron dan shekara ɗaya da rabi ne ko kaciya wai ai yana da kaciya na ce to ko kaciya ma ba a masa ba yaro ne shekara shi ɗaya da rabi to a matsayin shi na mahaifi na ce mu je asibiti da yara a gwada su a duba su menene matsalan su ma tun da gashi nan tabbas a buɗe suke to wani matsala sai ce min shi wannan damuwa ta ne ba nashi ba ya dau takarda saki ya ba mu abokin shi abokin shi ya miƙo min takarda shi ga saki ya sake ne saki ɗaya mu je asibiti kuma ya ce shi ba zai je ba na tambayi abokin na ceto to ya san human right sai ya ce min e na ceto ina so in je bayan sun fita da abokin sai abokin ya dawo suka ɗauke ni suka kai ni gurin wani boka wai aljanu suke damuna sa'annan yaran ma aljanu suke damunsu in ji shi wancan ɗin kenan inda aka kai ni aljanu suke damuna ya min tambaya ba na ciwon kai ina yi to ai wannan sharrin aljanu ne aljanu ma za su iya buɗe yara a gani kuma a buɗe suke don haka wannan aljanu ne sharrin su ne sa'annan nan shi kuma baban su yi a lokacin su ya ce ai famfas ma zai iya buɗe yara gashi nan ya duba a intanet ya gani yanzu babban abin da zai ba mutane mamaki da farko ah, malama fatima wannan mijina ki na da shi ya haifi yaran ko zuwa da su gidan kika yi shi ya haɗi shi ne ya haife su mahaifinsu ne shekaran mu tara da aure su kaɗai ne kuma yaransu shekara yaran nawa shekara bakwai da shekara uku amma yaran nan sun fito sun faɗa miki da bakin su wannan abu da yake faruwa da mahaifin a gaban su har yana duka har sai da ya fasa mata baki ita babban fuskarta har yatsunsa a gasunan sabida dukan da ya mata akan ta ce shi ne wasu kuma abokin shi aka yi wasu za su yi mamaki a wani irin gida kuke zama kuma a wani ɗaki suke zama har wannan abu ke faruwa baki sani ba ke ɗakin mu ciki da falo ne ni ina ciki yadda suka ce ina ciki sai ya jawo kofa dama yana yin wannan ya ce shi zai kwana da yaransa ko abu kaɗan dai zai dawo falo ya kwana da su to ba na kawo wani abu saboda mahaifi ne sai ya rufe kofa sun ce ya rufe kofa yake sai ya yi ni kuma ina ciki kuma sun ɗauko wani mai epidemic sun ce irin man yake shafa musu idan zai yi amma ba shi bane to kuma lokacin da abin ya faru da ya yi sakin ya ce in dai zauna in idda daga baya ce in bashi yara abokin shi ma ya zo shi ya zo shi ya ce kuma sai na bashi yara to shi ne da eh, wani bawan Allah ya tsaya ma, ya ce shi ba zai yiwu a ba da yara ba don da har zan tafi gida ba zai ba da yara ba za a ba da yara ba zai tsaya ma akan magana na aka kai gurin su malam kamis almisiri suka ba da kuɗi muka tafi asibitin dutse su dan tsofo aka je aka yi test din yara aka tabbatar ya buɗe su gaba da baya a nan asibitin ne suka ce gashi nan ma yana ma shan gaban su sabida haka yasa suke jin sha'awa ya buɗe musu gurin sha'awarsu. Wato gaba da baya yana yi musu kamar luwaɗi kenan? Gaba da baya tabbas ita babban ma sun ce babu ma budurci a jikinta dukansu ma sun ce babu sabida ya daɗe yana yi wannan an daɗe ana yi babu wani alama da ya nuna a kwanan ne an daɗe ana yi abin da yake faruwa. Amma malama Fatima babu matsala da ta taɓa faruwa tsakanin ki da mai gidan naki har yake barin ɗaki ya tafi gurin wa'annan yara a falo. Ni dai tun da ke da shi tsakanina da shi kutatar baki bai taɓa haɗa ni da shi ba. Ni dai gaskiya gani ni dai tsoron shi nake. tsakani da Allah ina jin tsoron shi sosai kina magana za ki koma gida a lokacin da aka samu matsala ina ne gidan Gombe ne Ki yar Gombe ce ni yar Gombe ne daga ni hashi a can ya auro ki a can ya auro ni amma ina yan uwanki yan uwana suna nan a Findiga su ma yan Findiga ne lokacin da abin ya faru ban faɗa musu ba amma shi ya je ya faɗa ya ce sharri na masa to kuma ni ban faɗa a gida ba saboda gudun Eh, tona ma yara na asiri dai ni nake gani gara in rufe maganan zai fi shi wanda ya tsaya min akan magana ya nemi yan uwana akan su shiga to amma kuma hakan bai faru ba gaskiya yanzu eh, bayan an je an gwado wa'annan yara asibiti ya tabbatar da a gwaji cewa an samu matsala me ya faru asibiti ta tabbatar sai asibiti suka ce su wannan magana sai an sa 'yan sanda a ciki yan sandan su aka je aka nemo su suka zo su suka sa hannu aka ba da resort to daga nan sun kira shi ya zo ya ki zuwa sai suka kira shi abokin nashi da yake damuna in ba shi yara suka ce kar ya kara maganan yara sai aka me da kes din aka me da shi can headquarter state eid gabasawa nan ma suka kira shi ya zo ya ki zuwa aka ce za a rubuta leta aka ba da kuɗi aka rubuta leta akan a kawo shi to aka ce ma yana gombe a yi kuɗin mota da sai aka ce kuma ya tafi to kafin a kai an kawo shi ko an kai letan sai aka kawo min sammaci cewa ana neman na a kotun hayar rigasa, ana nema na akan yana so kotu ta masa yaransa ba ma akan maganar lalata yaran ba bai yi wannan ba kawai ya ce yana so kotu ta karɓar masa yaransa a hannuna me yan sanda suka yi tun da sun kira shi bai zo ba har karo biyu sun ce a rubuta laita an rubuta laita kuma har sau biyu kuma duk ba a kawo shi ba kuma ba a kamo shi ba ba a kamo shi ba amma yana kaduna ko ya koma gombe baya gombe amma abokin shi dai ya ce wai yana aiki a Legas ni kuma sani na a Adamawa yake custom ne ma'aikacin custom ne to aikin dai a Adama na sani amma ya ce wai yana Legas ne to kuma bayan eh, eh, 'yan sanda akan an tura laita to ranar zuwa kotu na je kotu su uku duk bai zo ba sai alkali ya ce a yi watsi da shi ni kuma in juya kara shi alkali ya bani shawara in juya ƙara alkalin kotar rigasa shari'a kwa eh, wannan ɗahiru bamalli sai ya ce in juya ƙara. ya nake juya ƙara? in me da sa ƙara ni tun da an yi watsi da nashi in sa ƙara na. Tunda ya kai ƙara ya ki zuwa an yi watsi da ita ke kuma yanzu ya zama ke kike ƙara shi. Yanzu ya zama ni nake ƙara aka ba da dubu uku da ɗari biyar wanda ya tsaya min. Aka sa ƙara na to amma ba a bani takardan ƙara da na yi ba a jikin takardan nashin aka rubuta min ranar komawa. mun koma da, me kika ƙara shi akan maganar yaranki akan maganar ya lalata min yara na yi ƙara shi To sai dai maimakon kama mai gidanta da take zargi da lalata da 'ya'yan cikinsa sai alkali ya sa aka kulle Fatima a kurkuku. Sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin ƙarin bayani. Kafin nan a madadin wakilin Isa Lawal Ikara da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan aka latsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.